محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي جنين شاب في الوجه الصفر جرانا لكي ترى دبولة قريب إلى ثلاثين دقائق Dede da taya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma. الثالثة من الأربعون النووية إن شاء الله عن أبي عبد الرحمن عن كربو حديث دقى أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود صحابي النبي محمد يروي حديث أنا كان بابا عبد الرحمن wannan ita ce alkunyata قال يكي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزن الله يا بام الأباد وهو الصادق المصدوق كما شيني من قسكيا أبين قسكتاوى wato abin da annabi ya faɗa gaskiya sannan kuma mutum ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake gaskata inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman lalle kowane ɗayan ku ana hada halittarsa a cikin mahaifiyarsa tsawon kwana 40 nutfatan yana maniyi inna ahadakum ana nufin kowa daga cikin ku kowane ɗan adam Allah madaukaki yana halittarsa a cikin mahaifiyarsa a kan matakai daban-daban mataki na farko shine nufa zai samu kwana arba'in yana gudan mani summa ya kunu ƙasar sannan ya zamanto gudan jini a misla zalika da yana siffa ta maniyi sannan kuma ya koma gudan jini kwatan haka wato adadin kwanaki arba'in sun ya kunu mugubatan sannan ya koma tsokan nama mitla zalika shi ma dai kwatan haka sun mai yursalu ilaihin malaku sannan a turo masa mala'ika yursalu ilaihi a aiko masa mala'ika bayan fuku fihi ruha sai mala'ikan ya busa masa rai wa yi umaru bi arba'i kalimati kuma za a masa umarni da kalmomi guda hudu waye ake wa umarni mala'ikan za a umarci mala'ikan da kalmomi guda hudu bi kasri rizki rubuta abin da ya danganci arzikin shi wannan mutumin da za a halitta wa ajali da kuma ajalinka adadin shekarun da zai yi a duniya wa amalihi da kuma aikinsa wa shaqiyun aw sa'idun sannan kuma na banza ne ko kuwa na kirki wannan iyakan maganar annabi muhammad kenan daga nan magana ta abdullahi bin mas'ud ce fa wallahi allazi la ilaha ghairuhu ina muku rantsuwa da wanda babu abin da ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba in ji abdullahi dan mas'ud inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna lallai akan samu ɗayanku da zai yi aiki aikin irin na 'yan aljanna hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zirahu hatta ya kasance babu abin da ke tsakaninsa da tsakaninta face zira'i guda ɗaya fa yasbiqu alaihi kitabu sai wannan littafin ya tsere masa fa ya'malu bi amali ahli na sai yayi aiki aikin irin na yan wuta fa yadkhuluha sai ya shiga wutan wa inna ahadakum kuma lallai dayanku da ya ya'malu bi amali ahli nar za a samu yana aiki aikin nasa irin na 'yan wuta hatta ma ya kunu bai na kuwa bai na haɗin har sai ya kasance babu abin da ke tsakaninsa da ita wuta in face zira'i guda ba ya fi jiko alaihi kitabu sai wannan littafi da aka rubuta ya tere masa ba ya amalu bi amali ahli janna sai ya yi aiki irin na 'yan aljanna fa ya dukulu har sai ya shige ta رواه البخاري ومسلم الإمام البخاري يروي حديث حديث ندبو أكد تريبيو لتقوى الإمام البخاري يروي حديث نن أولا ليهد أشكل لتاسنسا الإمام مسلم يروي حديث ندبو بيو لتريشد أربعين لأكو wannan hadisin na abdullahi bin mas'ud hadisi na hudu da ke cikin al'arba'un nawawiyya ya yi bayanin siffa ta halittar ɗan adam wannan siffa kana samun ta a cikin alkur'ani don haka siffa ce da ta dace da ayar allah da kuma hadisin manzon allah yadda ka ji bayanin nan ya taho a cikin hadisi idan ka duba suratul mu'minun aya ta goma sha biyu zuwa aya ta goma sha hudu za ka ga bayanin da allah ya jera ya yi daidai da maganar manzon allah ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين yanda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani haka nan wannan aya ta nuna sun allahu nutfatan fi qararin makin mun sanya dan adam yana sura ta maniyi aka sanya shi a wajen tabbata amintacce shine mahaifar uwa wuri ne amintacce wanda Allah ya gyara shi ya tsare shi yanda ya dace da kwanciyar jinjiri thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan sannan muka halicci wannan maniyi ya koma wato gudan jini wa fa khalaqna al-'alaqata mubghatan muka halicci wannan gudan jini ya koma tsokan nama fa khalaqna al-mubghata idama muka halicci wannan tsokan nama ya koma kashi fa kasauna al-idama lahma muka sa sake suturta kasusuwan nashi da nama ثم ku خلقا آخر muka fitar da shi wata halitta ta daban wanda babu irin irinsa a duniya domin duk wani dan adam da ka gani shi kadai ne babu wanda ke daidai da halittarsa a duniya shi yasa Allah ya ce khalqan akhar da za a haifi tagwaye a lokaci guda suka zo duniya amma kana duba su zaka gane akwai bambanci babu mutum biyu da suke daidai halitta guda in ji Allah madaukaki shi yasa aka ce khalqan akhar wata halittan daban ba ta yi kama da wata halitta da take duniya ba babu mai yin haka sai Allah tabaraka wa ta'ala fa tabarakallahu ahsanul khaliqin haka nan Allah madaukaki ya faɗa a suratul hajj aya ta biyar ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مبغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج don haka wannan tsari na halitta babu makawa tsari ne da ya tabbata a hadisin annabi muhammad da kuma ayar alkur'ani wannan ita ce sura ta halittar dan adam to hadisin nan na abdullahi bin mas'ud ya yi bayanin da aka samu saɓanin fahimta a tsakanin malamai idan ka duba hadisin abdullahi dan mas'ud yana nuna cewa allah madaukaki ya turo mala'ika a bayan arba'in na uku sannan aka busa ma wannan wato jinjirin da ke cikin mahaifarai. wannan riwaya ta abdullahi dan mas'ud ta bambanta da riwaya ta huzaifa bin usayd al-ghifari shi ma sahabin annabi muhammad ne ya ruwaito hadisi da ke bayanin siffa sura ta halittar dan adam yanda abdullahi dan mas'ud ya ruwaito hadisin yana sahihu muslim hadisi na 2645 yace annabi sallallahu alaihi sallama ya ce idza marra bin nutfati ne wa arba'una layla idan aka samu maniyi ya shiga cikin mahaifan mace ya samu dare arba'in da biyu a wannan lokaci ba aka Allahu ilaiha malakan sai Allah ya tura wa maniyi din nan mala'ika fa ya turanta halitta wa khalaqa sam'aha wa basaraha ya halicci ji da gani na wannan jinjirin wa jildaha ya tsara fatar jikin jinjiri wa lahmaha da naman jikinsa wa ibamaha da kasusuwansa idan ya gama sun makala sai mala'ikan ya ce ya rabbi a zakarun am'unsa yanzu na gama aiki zuwa iyanar namiji za a halitta ko mace fa ya kabi rabbuka ma sha'a sai Allah mahaliccinka yayi hukuncin da ya ga dama wa yaktubu malaku mala'ikan sai ya rubuta sun ya kulu sai ya ce ya rabbi ajaluhu an gama wancan batun halittar mace ko namiji yaya batun ajalinsa fa fa ya kulu rabbuka ma sai Allah mahalicinka ya faɗi abin da ya yi nufi wa yaktubu malaku mala'ikan ya rubuta wannan ma ثم يقول sai ya sake cewa ya rabbi rizquhu ina bayanin arzikin wannan jinjiri fa ya qadi rabbuka sai Allah mahalicinka ya hukunta abin da ya yi nufi wa yaktubul malaku mala'ikan ya rubuta ya gama ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده mala'ikan ya gama halittan abin da Allah ya tsara masa ga takarda a hannunsa ya rubuta sannan ya fita daga cikin mahaifan kenan fala ya zidu alama umira wala yanqusu manzon Allah ya ce ba zai ƙari akan abin da aka masa umarni ba kuma ba zai rage komi ba wannan hadisi al'imamu muslim ya rawaito shi hadisi na 797 yana sahihu jami'i sahih a sahihu muslim hadisi na 2645 sahihu jami'i sahih hadisi na 797 kaga zahiri in ka ɗauki hadisin abdullahi dan mas'ud wanda al'imamin nawawi ya ɗauko ya saka a cikin al'arba'unan nawawiyya sannan ka ɗauko wancan riwaya wanda al'imamin nawawi bai ɗauko ta ba idan ka haɗa su za ka fahimci akwai saɓani tsakanin riwayoyin nan kashi biyu fa zahirul hadisi anna takdirar rizqi wal ajali yakunu fil arba'ina saniya abinda hadisi na huzaifa bin usaidin al-gifari yake nuna ba ya bambanta da abin da hadisin abdullahi dan mas'ud ya nuna a riwaya ta abdullahi dan mas'ud ana nuna cewa sai an samu arba'in kashi uku sannan mala'ika yake zuwa a riwaya ta huzaifa bin usaidin al-gifari an nuna cewa bayan arba'in da biyu na farko sun wuce mala'ika sai ya taho na'am wannan ba'ada arba'ati ashurin ijima'an babu shakka duka malaman sunna fahimtar su ta zo daidai akan cewa Allah baya sa a buta ma jinjiri rai sai bayan an samu wata hudu wannan babu sabanin fahimta a tsakanin malamai a kai wata hudu kwana nawa ne kwanaki 120 ittifakan ba a taba samun malamin sunna wanda fahimta ta saba ma haka ba ka duba sharhu sahihi muslim na al-imam nawawi mujallar na takwas shafi na 385 babu sabani akan haka amma maganar ita ce shin mala'ika yana zuwa majinjirin nan a wani lokaci ne shin bayan arba'in uku yadda ya zo a riwaya ta abdullahi dan mas'udu ko ku bayan arba'in na farko in an shiga na biyu malamai sun yi ta kokarin daidaita hadisan nan guda biyu saboda kowannen su ya inganta daga annabi muhammad wancan riwaya ta abdullahi dan mas'ud tana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim wannan riwaya ta huzaifa bin usaidin al-gifari tana cikin sahihu muslim waɗannan ku su ne manyan littafan hadisi na musulmai to idan kai la'akari da lafazin da ya taho a hadisin fa bin usayd za ka tarar da cewa lallai ana iya hada hadisan nan guda biyu ana iya daidaita hadisan nan guda biyu da hadisin abdullahi dan mas'ud da kuma hadisin huzaifa ta yaya za a daidaita ai shi hadisi na huzaifa abinda manzon Allah ya faɗa yace iza marra bin nutfati idan aka samu kwanakin nan sun wuce wa maniyi mururu zamanin ya saddiƙo alaihi al'arba'una wa huwa zamanin mazkuru fi hadith ibn mas'udin fa hadhihi al-fatra wa in kanat ghayr muhaddada fi hadith huzaifa illa annaha huddidat fi hadith ibn mas'udin bi 120 yawman a riwaya ta huzaifa annabi bai kayyade adadin kwanakin da mala'ika ke ɗauka kafin ya yi wani aiki ba amma a hadisi na abdullahi dan mas'ud manzon Allah ya ƙayyade yake arba'in na farko ga halittar da za a yi arba'in na biyu ga halittar da za a yi arba'in na uku ga halittar da za a yi a hadisin huzaifa kuwa maganar kora ta aka yi ba tare da an bambanta zamanin halittar ba ashe kenan babu bambanci tsakanin riwayoyin nan guda biyu duk da haka al-imam bukhari Allah ya ji kansa bai kawo wannan riwaya ta huzaifa bin usaidin al-gifari ba saboda shi a ganinsa wannan riwaya tana cikas ma riwaya ta abdullahi dan mas'ud kuma bare riwaya ta abdullahi dan mas'ud ta fi karfi don haka al-imam bukhari ya dauke ta yasa a littafin sa a wurare daban-daban har kashi hudu al-imam muslim ya ruwaito hadisin ya yadda da maganar al’imam bukhari cewa riwaya ta Abdullahi dan Mas'udu ta fi inganci amma kuma ya tabbatar da ingancin riwayar Huzaifa don haka sai ya ɗauko riwaya ta Huzaifa ya sa a cikin sahihu Muslim amma al nawawi da ya tashi shirya al nawawiyya sai ya ɗauko riwaya ta Huzaifa bin Usayd al sai ya ɗauko riwaya ta al'imamul bukhari domin ita ce riwaya muttafaqun alaiha riwayar da al'imamul bukhari da al'imamul muslim sun ruwaito ta sai ya ɗauko wannan riwaya da ma'ana hadisin abdullahi dan mas'ud ya sanya a cikin arba'una hadisi daga cikin waɗanda ba su gamsu da hadisin huzaifa bin usaidin ba akwai shekul islam ibn taimiyya ka duba majmu'u fatawa mujallal na hudu shafi na 240 yake cewa wali hadha eh, ikhtalafat ruwatuhu fi fi alfadhihi ah, in ka duba bi ma'ana riwayatuhu riwayoyin wannan hadisi zaka ga lafuzzansa sun zo daban-daban wannan ya sanya malamai da dama ba su yi aiki da hadisin ba wata riwaya a ce sai jinjiri ya samu kwana arba'in a mahaifa kafin nan za a turo masa mala'ika a wata riwaya aka ce ba kwana ba dare ne arba'in a wata riwayar aka ce dare arba'in da biyu wata riwayar aka ce dare arba'in da biyar sun zo riwayoyin daban-daban shekul islam ya ce wani haza a arabar bukari an riwaya ciki shi ya sa al'imamul bukari bai ɗauko riwaya ta usaidu bi ma'ana huzaifa bin usaidin al-gifari ya saka a littafinsa ba saboda tabani da aka samu na lafuzza da suka zo a hadisin sa wa kad yakunu aslu hadisi sahiha ko da shike asalin hadisin ya inganta wa yaqa'u fi ba'd alfazihi idtirab fala yasluhu hina idhin an yu'arida biha an يعارض biha ma ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي لم تختلف ألفاظه بكما تأتي أن تمشي الرواية an daidaita ta da riwaya ta abdullahi dan mas'udu ba riwaya ta abdullahi dan mas'udu kuwa al-imamu bukhari ya ɗauko ta al muslim ya ɗauko ta amma riwaya ta huzaifa bin usaidin al-gifari al muslim kada ya ruwaito al bukhari ya ya ki ɗauko ta saboda sabani da aka samu ta lafuzzan riwaya ala kulli hali ayoyin qurani da kuma waɗannan hadisai sun tabbatar mana cewa halittar ɗan adam tana samun zango kashi hudu marhala ta farko ita ce zango na lokacin da ɗan adam yake sura na maniyyi a cikin mahaifa na biyu lokacin da aka mai da maniyyin nan ya koma gudan jini na uku shine lokacin da aka mai da shi ya koma tsokan nama wa yuqsadu biha ita'atu damil jamida me yasa aka kira shi al'alaka li'annaha ta'aluqu fi jidari rahimi Allah ya kira ta al'alaka al'alaka bi ma'ana wato melilo wanda ke reto saboda a wannan lokaci yana makale da mahaifar uwa shi yasa aka ba shi wannan suna daga na aka mai da shi qita'atu lahmin ya koma tsokan nama sagira bi qadri ma yadda za a iya taunawa ɗan kaɗan shi yasa aka kira shi mubugatan a aya da take suratul hajji mukhallaqatun wa ghayru mukhallaqa hatta idza atammat 120 yawman sai wannan maniyin ya samu kwana 120 inda ha asil marhalatul rabi'a a wannan lokaci Allah ke turo mala'ika shi wannan mala'ika almuwakkalu bil arham mala'ika ne da Allah ya wakilta wa mahaifa aikinsa kenan kadai ya suranta halitta ta ɗan adam mai sunan shi ba a taba sani ba ma babu shakka akwai mala'ika wanda aikinsa kenan ya suranta halitta da Allah ya nufin halitta a cikin mahaifa wannan hadisi yana da ilimi mai yawa a cikinsa babu shakka za mu yi bayanin fa'idoji kamar guda tara in lokaci ya ba mu dama insha Allah waɗanda malamai suka ciro ƙarƙashin wannan hadisin na abdullahi dan mas'ud da kuma huzaifa bin usaidin al-gifari da farko ka lura da abin da manzon Allah ya faɗa yujma'u khalquhu fi batni ummihi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi kowananku ana haɗa halittarsa ne a cikin mahaifiyarsa kaga wannan magana ta annabi hujja ce mai ƙarfi da malamai suka ɗauka a kan cewa duk wata halittar da ba za a yi ta a cikin mahaifar uwa ba wannan halitta ba ta samu amincewan sunnar annabi muhammad ba kenan ga masu magana a kan abin da ake cewa tattoo baby al anabi jinjiri da ake yinsa a cikin kwalba ko mu ce an haɗa halittarsa a cikin kwalba a ɗebo madiyin miji da na mata yadda ilimi na zamani ya kawo mu ilimi ya kai wani lokaci da ana iya ɗiban maniyin mace da na namiji a haɗa su a yi barbaransu a wata kwalba Allah maɗaukaki ya fidda halittar ɗan adam wannan halitta ya saba ma tsarin addinin musulunci me yasa saboda maganar manzon Allah inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi ɗayan ɗayanku ana haɗa halittansa ne a cikin mahaifiyarsa Allah maɗaukaki da a ce halittan ɗan adam a falba daidai ne ai Allah ya san gaba ya san baya ya san cewa zamani zai zo yanda Allah zai ba mu ɗan adam ilimi ɗan adam zai iya tsara halitta ya taimaka ma halitta ta ɗan adam ta yadda za a iya samunta a wani guri ba mahaifar uwa ba da dai a ce akwai izini a kan haka to da ba a samu taksisi cikin hadisin manzon Allah fi batsini ummihi a cikin uwarsa wato malamai na duniya sun haɗu a garin makka ranar asabar 28 ga watan rabi'ul akhir hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da biyar suka yi zama har zuwa bakwai ga watan jumadal ula hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da biyar daga watan rabi'ul awwal zuwa watan jumadal ula sun samu kamar kenan kwanaki bakwai ya dace da sha tara ga watan januwari 1985 a ƙarƙashin ƙungiya ta rabitatul alamin islami rabitatul alamin islami ita ce ake kira islamic world league ƙungiyar da ta haɗe ƙasashen musulunci na duniya ta tattaro malamai sassan duniya daban-daban ta tara ƙwararru waɗanda suke da fahimta akan al'amari na kiwon lafiya ta saurara بمعنى الاستماع لشرح الخبر والأطباء likitoci suka ba da irin shaidarsu game da abin da ya danganci yadda bature ke hada maniyin namiji da na mace a yi barbaransu har a samu damar fitar da halitta ta dan adam irin bayanin da malaman nan suka tattara sannan kowa ya kawo hujjarsa daga ayar alkur'ani da hadisin annabi muhammad bisa la'akari da irin wannan abu shin ya dace da sunnar annabi ko kuwa bai dace ba halal ne musulmi ya shiga irin wannan harka ko kuwa a'a a wannan lokaci sun samu hanyoyin da ake barbara tsakanin maniyin mace da namiji sun samu hanyoyi kamar guda bakwai na farko an yajiri talqihu bayna nutfatin ma'khuza min zawjin wa baydatin ma'khuzatin min imra'a laysat zawjatuhu thumma tuzra'u laqiha fi rahim zawjatihi hanya ta farko za a ɗebo maniyin namiji a ɗebo maniyin wata mata wadda ba matarsa ba a haɗa su bayan an yi barbaransu sannan a ɗiba a saka a mahaifar matan shi sai ita matar shi ta haifi wannan yaro hanya ta farko kenan an ɗebo maniyin wata mata wadda ba tashi ba saboda matar shi babu mamaki ba ta haihuwa sai aka ɗebo maniyin wata mata aka ɗebi maniyinsa aka hada bayan an gyara maniyin nan an yi barbaransu sannan sai aka maida mahaifar matar shi kaga duka maniyi guda biyu din nan da aka tsara babu ita nata aikin da ta yi kawai shine rikon maniyin da aka shirya na mijinta da kuma na wata mata daban hanya ta biyu an yajriya talqihu bayna nutfati rajulin ghairi zawja a ɗebo maniyin wani mutum wanda ba mijin matan ba wa bai baibati zauja a haɗa da maniyin matan saboda bambanci tsakanin maniyin mace da namiji sai sukan kira maniyin mace da suna koyi a ɗebo maniyin wani mutum wanda ba mijinta ba saboda shi mijin nata babu mamaki maniyinsa ya mutu sai aka ɗebo maniyin wani mutum sai aka haɗa da nata maniyin ثم تضرب تضرب تلك اللقيحة في رحم الزوجة bayan an yi barbaran maniyyin wani mutum daban da maniyyinta sai aka sa a cikin mahaifanta kaga hanya ta biyu kenan don haka maniyyin da ke cikin mahaifanta ba namijinta bane na wani mutum ne daban hanya ta uku an yajriya talqihun kharijiyyun baina badratai zawjayn za a ɗauko maniyyin namiji da na mace ثم تزرع اللقيحة في رهن امرأة متطوعة بحملها an ɗebi maniyin mace an ɗebi maniyin mijinta maniyin nata ne da namijinta bayan an yi barbaransu sai aka je mahaifar wata mace daban sai aka dasa maniyin nan a cikin mahaifanta maniyin mace da namiji aka hada amma sai aka kai mahaifar wata mace sai ta haifan musu ɗa don maniyin ba nata bane maniyin wata mace ne da mijinta aka ɗebo ita dai ta ba da aron mahaifa sai aka kawo mahaifanta aka dasa ta ɗauki wannan ciki ta haifi ɗa sura ta hudu an yi yadriya talqihun kharijiyyin an yi barbara wato baina yi rajulin ajnabiyyin wa baizati imra'atin ajnabiyya maniyin wani mutum daban da maniyin wata mace daban da aka yi barbaransu sai aka ɗauko aka kawo mahaifar matar aure aka sa a ciki alkhamisa na biyar an yajriya talqihun khariji baina batratai zawjayn an ɗebi maniyin mace da namiji thumma tubra'u laqiha fi rahimi zawjati al-ukhra yana da mata biyu matarsa guda ba ta haihuwa sai aka ɗebi maniyinta aka ɗebi maniyyin mijinta babu mamaki illar da ke hana ta haihuwa ta samu lahani ne a mahaifarta amma maniyyinta yana nan da lafiya sai aka ɗebi maniyyinta da maniyyin mijinta da aka yi barbaransu sai kishiyarta ta ba da damar a saka maniyyin a cikin mahaifanta ita za ta ɗauki cikin sai ta haifi wannan ɗa السادسة نشدة أن تؤخذ نطفة من زوج وبيضة من زوجته أدوك مني نمجي دمني مشي ويتم التلقيه خارجيا أتتو دمني مشي دمجنتا دمجنتا أي بربرنس أو نقولي ثم تزرع اللقيها في رحم الزوجة bayan an gyara maniyin nan guda biyu an gama barbaransu sai aka ɗiba sai aka mayar mahaifar ita matan dama maniyin nata ne da namijinta aka ɗiba aka kai wani guri da aka gyara maniyin nan aka daidaita barbaran sannan sai aka ɗebi maniyin aka mayar mahaifanta a sabi'a na bakwai an tu'khadha bazaratu zawji wa tuhqan fil mawdi'il munasib min mahbali zawjatihi aw rahimaha talqihan dakhiliyan an ɗebi maniyin mace da namijinta aka yi barbaransu sai aka canza musu guri a cikin mahaifan ita matan ba tare da an ɗauki maniyin an kai mahaifar wata mace ba kaga waɗannan hanyoyi guda bakwai dukkan su turawa suna amfani da su abinda likitoci suka tabbatar ma malamai kenan a wannan taro malamai sun yi la'akari da waɗannan abubuwa ta fuskokin shari'ar musulunci daban-daban sai suka tabbatar anna tsurukan khamsatil awwal kullaha hanyoyi guda biyar na farko din nan na barbara da ake tsakanin maniyin namiji da na mace hanyoyi guda biyar din nan baki ɗayan su haramun ne a ɗaidu maniyin mace da namijinta a kai mahaifar wata mata daban a sa haramun ne a ɗebi maniyin wata mata a haɗa da maniyin mijin wannan matan a yi barbaransu sannan a kawo mahaifar ita matan aure a sa shi ma haramun ne a ɗebi maniyi duka waɗancan hanyoyi da muka yi bayanin su guda biyar gaba ɗayan su haramun ne. me yasa lima ya tarattabu alaiha min Al-Amsa? musulunci yayi bayani na dokoki da suke shafan rayuwar ɗan adam wani suna shafansa lokacin da yake da rai wata dokan ba ta shafan ɗan adam sai ya mutu akwai hukunci da yake kan musulmi na ya kula da ɗansa cewa wannan yaro naka ne akwai hakkoki da suke wuyanka dangane da wannan yaron naka akwai hakkokinka da suke wuyan yaron don haka wajibi ne a tabbatar ɗanka ne tukuna kafin waɗannan dokoki su hau kansa ko kuwa ba ɗanka ba ne ashe kenan a yi aron maniyi saboda a samu haihuwa wannan ya kauce matsarin musulunci sannan akwai babi na gado in ka mutu akwai wanda zai yi gadon ka Allah da kansa ya tsara yadda ake gado Allah maɗaukaki bai taɓa cewa ɗan aro yana gado ba yaushe za a ɗebo maniyin wani mutum a haɗa da maniyin matanka a sa a mahaifar matanka ta haifi ɗa sannan a ce wannan ɗan naka ne in ka mutu zai gaje ka ai ba zai yiwu ba da dai hakan mai yiwuwa ne da an samu nassi a cikin alkur'ani ko hadisin manzon Allah Tun da babu nassi abinda shari'a ta nuna mana shine ga yadda ake halitta inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi annabi yace kowane ɗayan ku ana hada halittarsa a mahaifan uwarsa to wannan shi yake gado domin kuwa dukkan wata aya da take magana akan gado tana magana ne akan wanda ya samu irin wannan tsari na halitta wanda bai samu tsarin halittar nan ba babu bayanin gadonsa don haka duk matakan nan na samun haihuwa haramun ne amma matakai guda biyu bi ma'ana surori da ake barbara tsakanin maniyin namiji da na mace guda biyu da muka yi bayani cikin bakwai din nan su kan halal ne السادس والسابع waɗanne ne hanyoyin da suka halatta shine a ɗebi maniyin namiji a ɗebi maniyin mace a yi barbaransu a waje sannan a mayar mahaifan ita matan ta ɗauki cikin ta haihu wannan halal ne saboda kuwa bai saba ma tsarin da ya zo na musulunci ba kar mu manta abinda hadisi ya tabbatar mana al-islamu ya'alu wala yu'la alayhi ka'ida ita ce musulunci ko da yaushe shi yake zuwa sama babu wani ilimi da yake zuwa sama da na musulunci don haka komai tsawon zamani kuma komai zurfin binciken bature ba zai taɓa kawo wani ilimi wanda darajansa ya ɗara hadisin annabi muhammad ba ba zai taɓa zuwa da shi ba don haka in ya zo da wani ilimi sai a ɗauki hadisin manzon allah a daidaita da ilimin nashi wurin da hadisin manzon Allah ya dace da shi sai a ɗauka a ce to nan yayi inda hadisin manzon Allah ya saba masa sai a ce wancan hanya haramu ce saboda wanda ya turo annabi Muhammad shine Allah ya san ilimin da za a samu har zuwa tashin kiyama da dai a ce akwai wani ilimi wanda zai yi ma sunnar manzon Allah kwaskwarima wannan ilimi nan gaba za a same shi da Allah maɗaukaki ya yi bayaninsa tunda bai yi bayani ba kuma manzon Allah ya faɗa ayar alƙur'ani ta tabbatar al-yawma akmaltu lakum dinakum addini ya riga ya cika man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun duk wani abu da ya shigo sabo wa musulunci to a mai da shi inji annabi Muhammad to a da yaushe aka samu wani ilimi sai a ɗauko sunnar annabi a daidaita da ilimin inda sunnar manzon Allah ta dace da wannan ilimi sai a ɗauka inda sunna ta saba ma wannan ilimi sai a yi watsi da ilimin nan a ɗauki abin da sunnar manzon Allah ta zo da shi babu laifi saboda an ɗebi maniyyin namiji da maniyyin mace an kai su wata na'ura an sarrafa su an yi musu kwaskwarima an yi wani gyara in akwai ƙwayar cuta an kashe ko wani abu da zai kawo wahalar ɗaukan ciki an kau da shi sharaɗi shine an dawo da shi mahaifan idan an ɗauka an dawo da shi mahaifa to ya dace da abinda da manzon Allah ya faɗa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi wannan babu ne sannan kuma da za a ɗebi maniyinta da maniyyin namijin a kai wani guri a sarrafa su sannan a dawo da maniyyin ba a sa a mahaifanta ba sai aka sa a wani gurbi a jikinta nan ma bai saba ma sunnar manzon Allah ba me yasa saboda annabi yace fi batni ummihi bai ce fi rahimi ummihi ba manzon Allah bai ce a mahaifan uwa ba yace a cikin uwa don haka a kowane lungu na cikin uwa aka bar wannan maniyin har ya samu girma bai kauce ma sunnar manzon Allah ba don haka matakai guda biyu din nan na shida da na bakwai ba su saba ma sunnar annabi Muhammad ba wannan mitin da aka yi bil haƙiƙa ya samu ittifaki na malaman sunna daga sassan duniya ka duba littafin da ake kiransa qararatun majma'il faqihi shafi na 159 zuwa 161 qararatun majma'il fiqhi me yasa aka ce ba a yadda da hanya ta biyar ba wannan hanya ta biyar ita ce kana da mata biyu ɗaya daga cikin matanka biyu ɗin nan ta samu larura a mahaifanta likitoci sun ce ita wannan mata inda hali kar ta sake ɗaukan ciki saboda tana da matsala a mahaifarta amma kuma da aka gwada maniyyinta sai aka samu maniyinta yana nan da rai lafiyayye ne to gashi matan nata guda biyu ne sai ka je likitoci suka ɗebi maniyinka da maniyinta sai aka yi barbaran maniyyin sai aka ɗebi maniyyin aka zuba a mahaifan kishiyarta ɗaya matanka sai ta haifi ɗa to me yasa malaman sunna suka ce wannan ma haramun ne suka ce akwai dalilai da yawa na farko إن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيها بويبة الزوجة الأولى قد تحمل ثانية قبل انسداد رحمها على حمل لقيها من مؤاشرة الزوج من مؤاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع لقيها ثم تلد توأمين bature ba Allah ba ne likita ya yi iya gwaje-gwajensa sai ya ga mahaifar wannan matan akwai larura a ciki bai kamata ta sake samun ciki ba don haka sai ya hukunta babu laifi don ka ɗebi maniyyinta da ka kaje an yi barbaransu a sa a mahaifan kishiyanta likita ya ba da shawaran haka babu shakka likita ya yi ƙoƙari ya gano cewa ita wannan mata mafi dacewa shine kar ta sake samun ciki amma kuma Allah yana iya gyara mahaifan daga baya in ji malaman sunna misali an riga an ɗebi maniyyinta da aka ɗebi maniyyanta aka sa a mahaifar wancan mushkila ta farko da za a samu ita waccan kishiyar da aka sa maniyyin namiji da maniyyin ita kishiyarta da aka yi barbara aka sa a mahaifanta to kafin mahaifanta rufe da mijinta ya yi jima'i da ita ita ma maniyyinta sai ya shiga da ya shiga cikin mahaifan sai ta samu cikin tagwaye kuma duka Allah zai iya ko ba zai iya ba da ta tashi sai ta haifi yara guda biyu shin wanne ne ɗanta wanne ne ɗan kishiyanta in za a tashi bayani hakki na uwa da ke kan ɗa da hakki na ɗa da ke kan uwa ya za a yi a gano bambanci tsakanin waɗannan tagwaye bare a ba da wannan hakki sannan idan mutuwa ta zo ya za a yi a gane wannan shi ke gadon wancan ko wancan shi ke gadon wannan sannan na biyu kama kad mutu alaka babu mamaki lokacin da likita ya ɗabi maniyin wannan mata da namijinta aka yi barbaransu aka zo aka sa a mahaifan kishiyanta muna dai magana dai ka'idar guda ce likita ba Allah ba ne ya gama nashi aiki bayan ya saka maniyin a cikin mahaifan kishiyan sai Allah ya kashe maniyin da bature ya je ya gyara da mijin ya yi jima'i da ita sai maniyinsa da nata suka haɗu sai ta samu ciki ta haihu wa zai iya ba da shaida wannan halika min ikhtilafil ansab li jihatil ummi al-haqiqiyya li kulli min al-hamlayn idan aka samu haihuwa a irin wannan hali ana samun mushkila mai tsanani wal ba su ma ya tarattabu ala zalika min ahkami dokokin Allah sai su rikice a kasa dabbaka su saboda an kasa tabbatar da waye uwan waye dan wanci daga cikin waɗannan tagwaye da aka haifa ko ko yaron nan da aka haifa anya kuwa maniyin da aka je aka yi barbaran nan aka sa a mahaifanta ne ko kuwa wani ne daban wa inna zalika kulluhu yujibu tawaqqufil majma'i anil hukmi fil halati mazkura don haka malamai suka yi ittifaki akan cewa mafi dacewa shine a ce haramun ne mutum ya ɗebi maniyinsa da matarsa guda ya je a sa a mahaifar kishiyan wannan matan saboda waccan matan ta samu haihuwa Allah shi samu gani magana ce mai tsawo amma akalla ka fahimta fa'ida ta farko da ake samu a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud yana gwada mana cewa ba daidai bane musulmi ya ba da haɗin kansa a ɗebi maniyyinsa da na wata mata daban kai ko da matarsa ce a je a yi barbaransu a sa a mahaifar wata mata daban ta haifi wannan ɗa saboda su samu haihuwa wannan ya saba ma sunnar annabi muhammad fa'ida ta biyu wannan hadisin na abdullahi dan mas'ud ya tabbatar mana cewa shi dan adam allah matsaukaki ya halicce shi ne daga maniyi maniyin nan aka mai da shi jini jinin nan zai zauna a mahaifa tsawon kwana nawa kwana arba'in kuma an sani cewa jini na jasa ne to a lokacin da jini yake cikin mahaifa mace kuma tana sallah gashi kuma na jasa ne jini shin ina hukuncin sallanta ibn al-qayyim al-jawziya ka duba bada'i'ul fawaid mujallal na uku shafi na 641 yace abinda malamai suke la'akari da shi a kullum za a yi hukunci a ce wannan abin najasa ne to ana la'akari ne da abin da ke waje a duniya ba abin da ya buya ba ibn al-qayyim yace inna ma tasirul fadlatu bawlan wa ga'iqan idza faraqat mahallaha yanzu da kai alwala za a yi sallar isha da kai ka je ka yi fitsari ka yi tsarki da kai bayan gida ka wanke duburanka shin cikinka babu fitsari a cikinka din nan babu bayan gida to wanda ka wanke na waje ne na ciki fa kaga duk da haka ne kana sallah da fitsari a jikinka kana sallah da bayan gida a jikinka to meye bambanci bambanci da ke tsakanin su shine ka wanke wanda ya fito ka bar wanda bai fito ba fahina izin yukamu alaiha bin najasa don haka ka'idar musulunci ita ce abin da ya fito waje shine najasa wanda bai fito waje ba ba najasa bane ta kake gane kuskuren mutumin da zai tafi bayan gida lokacin da ya je zai yi tsarki ya dinga yunkuri yana numfashi yana haki sai ya fito da duburansa wai sai ya wanke cikin duburansa don ya tabbatar da cewa ya yi tsarki wannan da farko dai jahili ne bayan jahili ne sannan kuma yana da wauta domin yana kokari ya sama wa kansa cuta na basu waye ya shar'anta maka tilas ne sai ka wanke abin da ya ɓuya abin da aka shar'anta maka shine ka wanke abin da ya bayyana wanda ya ɓuya ba najisa ba ne yana da kyau mu gane abin da ke cikinka ba najisa ba ne abin da ya fito waje shine ake ce ma najasa fitsarin da yake ciki ibn al-qayyim yace wa illa fa ma dama fi mahalliha in dai fitsarin yana cikin wato cikinka fa hiya ta'amun wa sharabun tayyibun ghayru khabithin baka kiransa fitsari ai fitsari yana cikin marana ruwa na marana yaushe yake zama fitsari in ya fito waje domin da a ce fitsari ne to da in kai sallah sallar ka bata inganta ba don fitsari na jasa ne ba a ce ma ruwan da ya fito daga jikinka fitsari sai lokacin da ya riga ya fito in yana cikin ka ba fitsari bane ruwa ne kuma ibn al-qayyim yake tayyibun ruwa ne mai kyau ba a kiransa najasa abincin da yake cikin ka lokacin da bai fito waje ba ba a kiransa bayan gida abinci ne sosai wanda yake da tsarki wa inna ma yasiru khabasan ba'da qadhafihi wa ikhrajihi yana zama kazanta ne a lokacin da ya fito waje bayan an harbo shi wa illa fama damat fi mahalliha fahiya wa amu wa kadhalika damu sai to haka ma jini yake inna ma huwa najisun idza sufiha wa kharaja lokacin da jini ya fito waje sai a kira shi najasa wa amma in kana fil badani fi badanil hayawan wa uruqihi falaysa bi najisin jini da yake cikin halitta ba a kiransa najasa wanda ya fito waje shine najasa don haka babu laifi dan mace ta yi sallah wato an ce jini yana cikin ko ko maniyyi yana cikin ta. yadda ibn qayyim ya faɗa haka shekul islam ibn taymiya ya faɗa cikin majmu'u fatawa mujallar na 21 shafi na 600 zuwa 601 yace walau sallamna anna dama najisun fa innahu qad istahala wa tabaddala ka kaddara ma jini najasa ne babu shakka ittifaqan malamai sun yadda cewa jini najasa ne to amma lokacin da ya shiga cikin mahaifan ya riga ya canza abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana shine maniyi ya shiga cikin mahaifa sai ya koma jini ya samu kwana arba'in ya koma ɗaukan nama a kaga ya canza daga ainihin halittar da aka sani shekul islam ya ce fa innal na ajma'u annal khamra idza badallahu bi ifsadiha wa tahwiliha khallan tahurat ko giya da kaji an ce haramun ne a shata an haramta shan giya ne saboda tana siffan giya amma da za a tsula mata ruwa ta tsinke sai a kira ta mene sai a kira ta kunu saboda lokacin ba za ta bugar ba ta riga ta canza halittanta a wannan lokaci hukuncinta na giya ya canza don haka ana la'akari ne da siffanta na asali ba lokacin da ta canza halitta ba yace bal aqulu al-istiqra'u دلنا أن كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس مثل جعل الخمر خلا والدم منيا والعلقة مضغة ولحم الجلالة الخبيث طيبة misali idan aka samu canjin halitta daga abin da aka haramta zuwa ga abin da aka halalta to wannan abin yana zama halal misali giya ne aka tsula masa ruwa ya tsinki ya zamanto ba shi da wata tasiri na giya kenan baka cewa haramun ne a shashi tunda ba giya ne ya fita daga siffa na giya sai a ce ya koma alkhallu halal ne gare ka kenan kana iya sha والدم منيا والعلقة مضغة ولحم الجلالة الخبيث ba misali haramun ne musulmi ya ci naman dabban da ta yi kiwon haram babu shakka haramun ne hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yawa sun haramta idan dabba ya zamanto ta yi kiwon haram to haram ne a ci namanta kuma haramun ne ma a ci koyinta wala ha ba ma koyinta ba hatta ta ma haramun ne a ci a sha kamar misali a tsare saniya a ciyar da ita abinda ke zama najasa to wannan saniya haramun ne a ci namanta haramun ne a sha madaranta ko kuwa kaza ya zama tana cin najasa idan an tabbata tana kiwon najasa to naman kazan haramun ne koyin kazan haramun ne ba ma nan ba wa zar'un musqiyu bin najisi da za ka yi gona sai ka ɗebo giya ka dinga ban ruwan gonan da shi ko ka ɗebo jini kana kiwon yadda mutane suke sayo jini su yi kiwon kifi da sauransu ko ka sayo jini kana kiwon wata dabba kaga jini haramun ne musulmi ya shako. to duk wata najasa da aka yi amfani da ita ba ma halitta kawai ba ko da gona ce aka yi ban ruwan gonan nan da najasa idza suqiya bin najisi amfanin gonan haramun ne musulmi ya shi to amma abinda manzon Allah ya faɗa shi ne idan kana son ka ci wannan kaza sai ka tsare ta ka dinga ba ta abinci na halal aƙalla tsawon kwanaki uku yadda hadisai suka tabbata a kai idan ya samu kwanaki uku ana ba ma kazan nan halal tana ci to lokacin da aka yanka ta wannan lokaci ne yake halatta ka ci namanta a wannan lokaci ne yake halatta ka ci koyinta haka nan ita kuma saniya idan aka tsare ta ana kiwatanta da haramun to haramun ne a ci namanta ko a sha madaranta sai an tsare ta ana ba ta halal tsawon kwana arba'in yadda za ta canza halitta bi ma'ana jinin da ke jikinta ɗin nan ya canza daga kiwon najasa zuwa ga kiwon halal a wannan lokaci ne yake halatta ka ci namanta a wannan lokaci yake halatta ka sha madaranta shekul islam ya ce to ashe yana gwada maka cewa asali halal yana tabbata a halal ɗinsa idan ka ga haram ya shigo masa to babu shakka akwai hanyar da za a yi a raba wannan haram ɗin daga jikin halal ɗin kuma a yi amfani da shi amma ba a cewa wannan dabba ta haramta har abada alhali asalinta halal ne saboda kawai tana kiwo da haram tunda akwai hanyar da za a yi a raba ta da wannan haramun ɗin kuma a ci namanta shekul islam yake cewa don haka wannan maniyi da ya shiga cikin mahaifa bare ma fahimta mafi inganci maniyi ba na ne bane ne ya rikida ya koma gudan jini jinin nan ne ya rikida ya koma tsokan nama ashe halittar da ke cikin mahaifar mace din ba na najasa bane tunda ya canza halitta daga asalin yadda yake Allah shi samu gani fa'ida ta uku da muke fahimta game da wannan hadisi shi ne abin da malamai suke faɗa cewa koyi halal ne musulmi ya ci amma idan ka buɗe koyi sai ka samu akwai ɗan tsako a cikinsa to haramun ne ka ci wato shi kansa koyi kafin ka ci shi sai ka yi la'akari da wannan hadisin na abdullahi dan mas'ud ka duba fatawar lajinati da'ima mujallar na 22 shafi na 360 da za ka sayi koyi ka buɗe bayan an dafa da aka buɗe koyin nan sai aka samu ɗan tsako a ciki halal ne a ci wannan ɗan tsako ko kuwa a'a sanda dai ya taho a cikin kwai shi kuwa koyi asali dama ba a yankan shi aiko sai dai a dafa in an dafa sai a ci to kai ka sai koyi ka dafa <clears throat> ka yi abin da aka halitta maka kenan da ka dafa wannan koyi kana budewa sai ka samu dan tsako a ciki shin wannan dan tsako halal ne ka ci ko kuwa haramun kaga ya gwada maka cewa haramun ne me yasa li'annahu takhallaqa fil bayda abin da aka halatta maka ci shine koyi ba ɗan tsako da yake cikin koyi ba kafin ya taho duniya wata harimul maita idan aka samu ɗan tsako a cikin koyi ba a kiransa kaza me yasa bai riga ya halitta ba ya cika halittarsa ba da a ce ya cika halittarsa da an kyankyashe shi tun da ba a kyankyashe shi ba yana gwada maka cewa mushe don haka in ka ci wannan ɗan tsako ka ci mushe mimma huwa ma'lumun min ad-din na biyu da zaka bude koyin sai ka samu jini ne zalla kuma gashi an riga an dafa koyin nan ma haramun ne kaci domin abin da aka halatta maka shine cin koyi lokacin da ka bude wannan koyi mai katarar jini ka samu ba a halatta maka cin jini ba Ka duba al-mawsu'atu ah, fiqhiyya al-kuwaitiyya mujallal na 8 shafi na 267 aka ce idan sahalat ah, al-baybatu daman idan ka buɗe koyi sai kaga ya zama jini sarat najisa ya zama najasa kenan عند الحنفية والمالكية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم وفي الأصح عند الشافعية كان إيه كيوا كسن تكما لمن سنة suna nuna cewa haramun ne musulmi ya ci ƙoyin da ya tarar da jini a cikinsa amma wa in ikhtalata safaruha da ka buɗe koyin ba jini ka samu zalla ba sai ka samu domin shi ƙoyi. halitta kamar kashi uku ne a cikinsa tsakiyansa akwai wato wata halitta da take ruwan kwai ita ake kira a safar sannan akwai fari da ya kewaye wannan ruwan kwai din. to da ka buɗe sai ka samu na tsakiyan nan shine yi baki ka tabbatar dai ba koyi ne lafiyayye ba kenan domin lafiyayyen kwai ba za a samu wato ɗan tsakiyan ya canza ba ta amma da kaga ya canza halitta alamar jini ya garwaya da shi min gairi uku wana fahiya tsohira amma jinin bai riga ya game duka ƙoyin ba shi yasa farin bai samu wani lahani ba ɗan tsakiyar nan ne ya samu lahani wannan yana gwada maka jinin da ya shiga ciki kaɗan ne babu laifi don ka wannan koyin halal ne dalili saboda dama babu makawa a samu irin haka abin da yake nuna cewa Allah bai riga ya canza halittar da take cikin koyin Allah ya fara suranta halittar ya mai da shi ɗan tsako ba shine ka samu farin da ke cikin kwai babu lahani a jikinsa da a ce farin da ruwan kwai din duka sun garwa ya gwada maka Allah ya riga ya canza halittan daga maniyi ya maishe shi jini lokacin ya canza halitta daga maniyi ya koma jini to idan ka ci wannan kamar ka ci jini ne Allah shi samu gani don haka malamai suke cewa ana amfani da hadisin abdullahi dan mas'ud wannan yake gwada maka cewa wannan koyin wato Allah maɗaukaki bai riga ya canza halittarsa daga maniyyi zuwa ga gudan jini ba da ya gama canzawa da ba za ka samu farin da ke cikinsa yana nan lafiyayye ba akwai littafin malamin da ake kiransa alƙarafi da ake kira azzakhira mujallar na hudu shafi na ɗari da takwas malamin yake cewa yujadu fi wasu sifaril baidi ahyanan nuqtatu damin yatawalladu minhu sau da yawa in ka buɗe kwai za ka samu tsakiyarsa akwai alamar jini da ya ɗan garwaya da shi fa muktada mura'ati safi fi najasati dami la takunu najisa ay anna Allah ta'ala innama harrama ad-dam al-masfuh wa huwa alladhi yasihu wa yurab amma ma laysa masfuhan fa laysa yahrum wa la yakunu najisa wannan da ka samu a cikin koyi ba najasa bane bai danganci nau'in jinin da Allah madaukaki ya haramta sha ko ya haramta ta'ammuli da shi ba fa'ida ta hudu da muke samu a hadisin nan na abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa halittar dan adam kashi hudu arba'in gida hudu malamai suka ce idza saqafa ba'da nafkin ruhi fihi idan aka samu mace ta samu ciki mace ta samu juna biyu wannan cikin nata har ya kai adadin kwanakin da suka nuna ana busa rai kwanaki nawa muka samu a hadisin abdullahi dan mas'ud kwanaki 120 sai da jinjirin nan ya samu kwanaki 120 sai aka yi barinsa nan ma akwai hukunce-hukunce da dama da suke kawa kan shi wannan ɗa da aka yi barinsa shin me za ka hukunta a kan shi bari aka yi a ɗiba a je abin da kawai ko ko hukuncin haihuwa aka yi idan haihuwa aka yi to ka tabbata akwai dokoki da suke kan mutum wanda ya mutu misali akwai wankar gawa akwai likafani da ake magawa akwai sallah da ake magawa akwai binnewa da ake magawa a makabartan musulmai waɗannan abubuwa gaba ɗayansu wajibi to ita cikin da ta samu ya kai kwana 120 sannan sai ta yi bari abinda hadisin annabi muhammad ya tabbatar mana shine sai an samu kwanaki 120 ittifaqan mun yi bayani ba a taɓa samun wani malami da fahimtarsa ta saba ma wannan ba Allah baya busa ma jinjirirai rai sai a bayan kwanaki 120 lam yaktalif ulama ala anna nafkha ruhi fil janin inma yakunu ba'da 120 yawma ka'ida ce babu saɓani a tsakanin malaman sunna to tun da shi ke sai bayan kwanaki da ishirin ne ake busa ma jinjiri rai sannan cikinta ya samu kwanaki 120 kafin ta yi barinsa to don Allah karka kira wannan jinjiri da sunan ɓari ka ce matana ta haihu me yasa faƙar ta ta'allaqu bihi al-ahkamu al-fiqhiyya wannan jinjiri da ya taho a mace akwai dokokin fiqihu da suka hau kansa fa idza saqata al-janin fi dhalika al jinjiri ya samu kwanaki 120 kafin a yi barinsa wajibi ne a yi ma wannan jinjiri sallah duk da shike akwai muhawara a tsakanin malaman sunna game da wajibcin sallan jinjiri mafi inganci shine ba tilas bane amma mafi dacewa shine a yi masa sallah كما هو مذهب الإمام أحمد وأكثر أئمة السنة وكذلك تدري أحكام الإرث عليه tunda ya samu kwanaki إشرين kafin أي بلنسا barinsa to fa hukuncin gado ya hau kansa misali a ce ubansa ya riga ya mutu mutum ne ya mutu ya bar matarsa da ciki wannan ciki sai da ya samu kwana 120 sannan aka yi barinsa to fa kar ku manta wannan ciki yana da gado yana da gadon ubansa don haka hukuncin gado ya hau kansa wa tahdidu iddatil mar'atil mutawaffa anha zawjuha tun da shike dan da ke cikin ta ya kai kwana 120 kafin a yi barinsa yanzu haihuwa ta yi don haka in ta kaba take yi daga wannan rana sai ta yi wanka ta gama ta kaba duba fatawar lajinatid da'ima mujallar na takwas shafi na 408 da shafukan da suke gaban wannan kana yanbaghi an yughsal idan aka samu jinjiri ya samu kwanaki 120 kafin a yi barinsa mutane da yawa sukan aiko tambaya matata ta yi bari me ya kamata mu yi shin daidai ne a masa sallah kwarai kuwa ka duba hadisin abdullahi dan mas'ud ai sallah ana yin ta ne ga mai rai shi ma Allah ya ba shi rai ya kamata a masa sallah yanbaghi an yugsala wa yukaffana wa yusalla alayhi على الصحيح من أقوال العلماء ما دام قد أتم أربعة أشهر متكر يا cika wata hudu domin abinda da hadisin annabi ya nuna ke nan bari akwai wata riwaya ta al-mughiratu bin shu'ba wadda al-imam abu dawud da al-imam tirmidhi suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-saqfu yusalla alaihi shi bari ana masa sallah inji manzon Allah wa qalu idza lam lahu arba'atu ashhurin idza lam yatimma lahu arba'atu ashhurin fa innahu ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يؤقى عنه mata ta yi ɓari wannan cikin naki ya samu wata hudu a'a watanninsa uku to abin da ta yi ɓarin nan ba za a masa wanka ba ba za a masa sallah ba ba za a yi masa suna ba ba za a masa yanka ba me yasa li'annahu lam yunfakh fihi ruh ba a riga an busa masa rai ba ashe waɗannan abubuwan da muka jera ya kamata a yi majinjirin da aka yi barinsa bayan ya samu wata hudu a ciki haka da muhammad ibn salih al-usaimin ya bada amsa a cikin as'ilatul babil maftuh tambaya ta 653 ma saqata qabla tamami arba'ati ashhurin idan aka yi bari kafin jinjiri ya samu wata hudu fa hada laysa lahu aqiqa ba a yanka masa rago wala yusamma ba a yi masa suna wala yusalla ba a yi masa sallah wala yudfan ba za a binne shi a makabartan musulmai ba za a tona rami ne kawai a binne shi babu sallah babu wanka babu likafani babu komai dan ba a riga an busa masa rai ba amma idan jinjiri ya samu wata hudu a ciki kafin a yi barinsa to ya kamata wannan jinjiri a yi masa suna a yi masa suna kuma a yanka masa ragon suna a yanka masa ragon suna wa yusamma uh, siktu za a yi maɗanɓari suna wa yu'aqqa anhu za a yi masa al'aqiqa wa akwai malamai da suke cewa wai sai jinjiri ya samu kwanaki bakwai da haihuwa da rai bayan an haife shi ma fa bayan ya samu watanni tara a ciki sannan aka haife shi da rai to wai sai ya samu kwanaki bakwai da rai sannan a yi masa suna in ya mutu kafin ranar suna to a babu suna kar a yi asara biyu an yi asaran ɗaya an yi asaran rago wannan ƙarya ne in dai jinjirin an busa masa rai to ya kamata a yi masa suna nan ne inda mushkila ta taso wasu suke cewa akan samu jinjirin da zai kai wata hudu a ciki idan an yi barinsa ba a iya gane namiji ne ko mace ce yaya za a yi ka duba sharhu sunna littafin al-imam bagawi mujallar na shida shafi na hamsin da tara malamai suka ce to ai sunaye suna nan iri-iri akwai sunan da namiji yana ɗaukansa mace ma tana ɗauka ban sani ba ko a hausa akwai amma a larabci kaga salama suna ne da ake sawa maza da mata qatada suna ne da ake sawa maza da mata su'ada ita ma haka da hindu kaji ana cewa hindu da yawa suna ɗauka hindu sunan mace ce kawai maza sukan sa hindu mata ma su sa hindu hakanan utuba hakanan hamza hamza da kake ji akan sanya mu mace hakanan umaratu hakanan talha sunan tsarha da kake ji suna ne da larabawa sukan ba wa maza kuma sukan ba wa mata sai ka ɗauko irin waɗannan sunaye sai ka ba bashi da ba a iya gane mai aka haifa ba namiji ne ko mace ka duba masu'atu fatawa mu'asira mujallar na hudu shafi na ɗari da da hamsin tara. mun bayyana fa'idoji guda hudu lokaci kuma ya tafi na mu yi haƙuri sai wani mako kuma insha Allah sai mu ƙarasa sauran fa'idojin da suke karkashin hadisin Abdullahi dan Mas'ud akwai tambayoyi bayani da kai na halaccin haihuwa a cikin a cikin uwa ina matsayin bambanci da aka yi na maniyi aka zuba a cikin namiji a cikin namiji kuma aka haifi yaro domin ni na karanta a cikin wata majalla inda wani namiji ya haihu har sau biyu ta yi mu ba ma magana wannan muna maganar mahaifa maza ku ai ba su da mahaifa ko da dai za ka ce ina hukuncin canza halitta to da shi ne sai ya koma namiji a'a malamai sun faɗa akwai alkhunsa alkhunsa shine wanda ke da halitta biyu a jikinsa yana da halittar mata kuma yana da halittar maza abinda malamai suka ce shine halittar da ya fi rinjaye nan zai karkata ma idan ya karkata ma sashin mata kenan ana tsora shi akan hukuncin mace ce ya yi aure har kuma ya samu haihuwa da sauransu amma da zarar an hukunta shi akan wannan sashi haramun ne ya dawo ɗaya sashi na cewa shi namiji ne Allah shi samu gani eh, yake cewa ina matsayin irin wannan yaron duk da dai na san waɗanda suka aikata hakan ba musulmai bane na'am yaron da alkhunsa ya haifa halal ne kamar yadda muka faɗa musulunci ya san akwai mutumin da ke tare da halitta biyu a jikinsa yana da halittar maza yana da halittar mata musulunci ya ba shi damar ya karkata ma sashin da ya fi rinjaye to tunda da musulunci ne ya ba shi wannan dama in ya samu haihuwa wannan ɗa ana la'akari da shi a matsayin ɗa na halal ba a cewa ɗa na halal to wannan ko yace daga inda maganar annabi ta kare a cikin wannan hadisin sannan sauran hadisin maganar abdullahi dan mas'ud shin malam maganar abdullahi dan mas'ud ta zama idraji kenan na'am ana ce mata idraji magana ce ta abdullahi dan mas'ud ah, babu shakka daga nan zuwa ƙarshen hadisin ba maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ce idan ka duba littafin sharha na sahihul bukhari umdatul qari inda yake sharhin wannan hadisi sharhan hadisi na 3208 na al-Imam al-Bukhari Umdatul Qari kenan mujallar na goma sha biyu shafi na goma sha biyar za ka ga bayanin da ya yi wannan magana abdullahi dan ita kana cewa idraj um, babu laifi dan an kira shi hakan amma asali hadisin ba idraji ba ne saboda shi yake ba da labari ya faɗi iya abin da ya ji ya kuma ɗora abin da fahimtarsa ta nuna mar bai shigar da komai cikin hadisin ba amma kasancewar ba a bambanta ba tsakanin maganarsa da ta annabi muhammad shi yasa ake iya aje shi a babi wani tsari na idraji um, wannan ya ce ya dace a musulunci idan za ka yi aure ka yi ka yi a waje da Allah ka karanta menene yake ko ba ka karanta ba ne wallahi ban iya karantawa ba kuma ai kamata ya ce ka karanta wanda zai iya karantuwa ne ka ban hmm? ka ce jini na najasa ne yaya hadisan da suke nuna cewa sahabbai suna rauni a wajen yaƙi kuma su yi sallah a ciki jini najasa ne in mun ce najasa najasa kalma ce da take ɗaukan ma'ana da yawa misali giya najasa ce haka ne a sha amma najasa ne ta taɓa jikinka? eh? ranar ne aka yi muhawara mafi inganci shine giya najasa ce a sha amma taba jikinka ba najasa ba ce wannan shi ne mafi inganci na gaya muku akwai muhawara ah, don in ka duba littafin fikihu za ka ga fahimta daban-daban ashe kenan kalma ta najasa tana da mafhumi daban-daban ana cewa cin abu najasa ne alhali kuma shi kansa ba najasan ba ne da ake cewa jini najasa ne ana hukunta shi wajen shansa misali najasa ne da sauransu Eh, amma dan ya taba jikinka kuma bai zama najasa jini guda ne wanda ya zama najasa wanda shine jinin haila a eh, wannan magana ce da ta shafi fiqh in banda na dan taba magana akai da ma ban ansa tambayar ba ala kulli halin yana da kyau malamin ya gane ba wai muna nufin jini umuman najasa ne dan ya taba jikin mai sallah ba da shi wanda muka kasa iya karanta tambayarsa dinnan don Allah sai ya haƙuri ba da gangan bane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 astaghfiruka wa atubu ilayk ka kusanta mana yadda ake yin taimama saboda wasu malamai sun ce ba a raba hannaye kuma ba a yin sallah biyu da taimama guda to da dan amsa marka shi tambayan yanda ake yi ko sai ya gaba malami ya koya amma cewa ba a yin taimama sai da hannu biyu fahimtar malamai ne illa da zan ce ma ko da hannu ɗaya kai taimama taimama ka ta inganta mu duba al-mughni a mujallar na farko shafi na 350 ah. cewa ba a sallah biyu da taimama daya wannan ma fahimtar ba ta da inganci domin taimama tana wakilta tana zama ah, tana wakiltan alwala ne larura ta sa aka bar alwala aka koma taimama saboda haka abinda alwala ya halatta taimama ta halatta in ana iya sallah biyu da alwala to taimama ma ana iya yin salloli biyu ko fiye da haka da kyauta hmm. matukar wannan taimaman bata warware ba موضوع فتاوى اللجنة الدائمة المجلة الذي شافي نادى يوكو السبعين له tambaya ta gaske assalamu alaikum wa rahmatullah shin malam alwar da ake yi cikin wankan janaba ɗaya ɗaya ake yin ta ko ko ɗaya uku uku ne kamar yadda kamar yadda yin na sallah Aisha ta bada labari hadisin yana sahihul bukhari da muslim tace annabi sallallahu alaihi wa sallam in zai yi wanka bayan ya yi tsarki summa ya tawabba'u kama ya tawabba'u lis sannan annabi yana yin alwala kamar yadda yake alwala in zai yi sallah idan annabi zai alwala je sallah yakan yi sau ɗaya yakan yi sau biyu yakan yi sau uku mu je gaba tambaya ta gaba ke cewa malam amma da masu shayarwa ko masu suki da aka ce su ciyar ya tsarin ciyarwa za su tara ne ban su ciyar gaba ɗaya ko ko wani yin gasar ciyarwa Anas bin Malik sahajin annabi ne shekarar sa goma a gidan manzon Allah a lokacin da ya tsufa yake ciyarwa haɗa talakawa yake guda 60 ya dafa musu girki guda to sai ta tashi sun an gama kenan lokaci daya ka duba almuguni a mujallar hudu shafi na ɗari biyu da tara don haka babu laifi don an bari sai bayan sallah aka hada abincin gaba daya ka bada shi sadaka wannan bai saba sunnar manzon Allah da ta gaba yake cewa assalamu alaikum warahmatullahi ya halatta mutum ya yi sallar can da matarsa da kuma ta makwabta ta wasu ke zama jiranin su daidai ne duba fatawar latina a mujallar na bakwai shafi na ɗari biyu da biyu babu laifi don kayan sallar tarawihi a gida da iyalinka tambaya daga ce malam ina hukunci matar da ke wasa da addini sai in aka mata mara take fushi sai a kai karanta wajen wali ta yi laifi eh, eh, assalamu alaikum warahmatullahi da fatan malam ya karuwa lafiya a addu'ar nan na tajiya da dare na ta na muke son a ƙara mai ta mana na yara أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل kulli ainin lamakin wannan addu'a tana cikin littafin al'azkar kanana wanda ake samu a ko'ina أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ta gaba iska assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ina ina son a mana bayani game da limamin da yake bada sallah ta sallah bayani amma ma ba su jin karatun yadda suke sai in ya duka su gane in ya saki gane ya ya da yake to bai kyauta ba ya kamata ya zan yana daga murya don haka manzon Allah yake amma tunda suna ganewa sallah bata bace ba tambaya ta gaske assalamu alaikum wa rahmatullah shin mallam ya halatta na karanta wani qur'ani akan bukatar sa shi kuma ya bani kuɗi an gama da karatu mu na yau eh, tambaya ta karshe insha Allah yace assalamu alaikum wa rahmatullah mallam zai hukuncin mutumin da ana bin shi baki azumi bai biya ba har wani azumi ya zo fatan malam Allah ya saka kai eh, bai kamata a jinkirta biya din ba amma don an jinkirta biyan kawai za a yi babu shakka akwai fahimta daban-daban akan matsala ta haka cewa wanda ya jinkirin biya har ramadan ya zo bai biya azumin bara ba in ya zo biya kuma sai ya hada da ciyarwa littattafan mu da dama hakan suna ciki kuma dan an dauki wannan fahimta babu da bikin da fahimta magabata ne amma mafi inganci shine biyan nan kadai za a yi babu siyarwa mai yawan shekaru ah, da ake bi mutum da bashi illa da yayi laifi bai kamata ya jinkirta biyan azumi ba har wani azumi ta su kenan ko eh sai ga Allah tare addu'a insha Allah sai tambaya ta gaba ka assalamu alaikum warahmatullah yace wancan shekara malam kai mana bayani akan asalin zuwan annabi Isma'il Makka to yaya bayanin annabi Ishaq yake da mahaifiyarsa to wannan bayani ne mai tsawo Allah ya nutsu lokacin da za a yi amin sai tambaya ta gaba yana ganin wannan matar suka haifa ce malam dan Allah muna mu mata in za mu yi sallah za mu tada ikama ne ko ko za mu kabbara ko mu fara sallah eh, mata ba su yin ikama wannan ita ce fahimta mafi inganci mata ba wajibi ne su yi ikama a sallah amma in sun yi kuma sallar su ta inganta kuma Allah zai ba su lada amma dai ba a karanta musu ba ah, yana cikin fasahar ta da'ima a ah, mujallar na shida da 86 sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum warahmatullahi da fatan malam ya sha ruwa lafiya kuma Allah ya kara masa lafiya tambaya ita ce balawazan da kace a karanta malam Allah ta hakuri tsara mana bayani shin a kowace sallah ce zan shi da ya kamata ya hakuri ne da kasa da zan zai bayani dai sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum warahmatullahi malam don Allah muna son ka taimaka ka gaya wa musulmai su daina karban kyautar littattafan da kiristoci suke rabawa har kuma su ce a bada wani kuɗi a kai mutu kuma su je su gina suke da shi da kuɗin. to ni mamaki ma yake akwai musulman da suke karba dogo. akwai wala har suna bada kuɗi har ma su ba wa kafirai kuɗi. Mm. na haula wala quwwata illa a duk mutumin da ya ba mu kuɗi saboda ya da addininsa wannan mutumin to idan ya kudurta halin ne dai ya yi idan kuwa ya san laifi yake yi to babban laifi ne a wajen Allah saboda ya taimaka wa shedanci ya taimaka wa kafirci Allah tare sai da ta gaske assalamu alaikum warahmatullahi fatan malam ya shara lafiya malam ne hukuncin wanda yayi asarar dukiya a cikin wani ɗakin da suke kwana sai ya tuhumi waɗanda suke ɗakin sai suka ce su ba su bane sai ce to kowa ya alwala da Qur'ani ya rantsi to rantsuwa da qur'ani ba laifi ne sai dai rashin yin saki ya fi dacewa kai rantsuwa da Allah ya fi akan kai rantsuwa da alqur'an haka Muhammad bin Salih Abu ya faɗa cikin fatawa al-Asira sai tambaya ta gaci assalamu alaikum wa rahmatullah malam tambaya ta ce game da bayanin sai da fefa na batsa to yaya bayanin sayar da salt da daily salt da daily salt saboda ana samun ta da mata masu wata irin shiga mara kyau to yaya mu da muke irin wannan sana'a muna da ƙarin muna son ƙarin bayani don mu san irin sana'ar mu sai da hotunan ba ta haramun yana fatawa madina jizu irin sha hudu kafin talatin da shida ah, mujalla wacce kamar ta jarida irin daily trust da sauransu kowa ya riga ya san waɗannan jaridu ana rubuta su ne saboda labarai ba kuma jaridun ba ta bane kowa ya sani ai abu na batsa ba sai an gaya masa shi ba kowa ya sani don haka sai da kake sayarwa ka san jaridar batsa ka san mujallar batsa haramun ne ka sayar amma cewar akan samu hoton mata da sauransu a daidai to haka din ne illa menene manufar jaridan manufar ta ba tallata batsan bane ainihi labaran ciki shine manufar ta ko mm. saboda haka wannan bisa ga la'akari da mafi jayan jaridan abu ne wanda shari'a ta yarda da shi sai a za a sai da shi wanda ko saudiya ta za ka yi amma idan ya zamanto waɗannan hotuna sun fito a fili na baza kai kai ka ka sani sai da shi haramun ne eh. sai tambaya ta gaba ta assalamu alaikum wa rahmatullah ah, malam tambaya ta ita ce menene hukuncin mai wasa da matan da ba ji ba har ma yana kama su kuma sai za a yi sallah sai shi gaba to yaya mu ma mu za mu yi kuma muna kallon irin wannan hali yake Eh, ko da yake sallar fasiki ba ta baci sai idan an masa nasiha ya ki dauka dan ka ga ya yi fasikanci ba za ka ji jinsa sallah ba sai ka kira shi gege ka nuna masa ba mamaki shi yana ganin halal ne ka san fahimta da yawa sai ka kira shi ina da zama da kai gafa samar kamar ka a ce kuma kai ke jagorantar mu a sallah a ce kana kaza kana kaza ne yawa kuma lokacin da yake yana ganin ba ne ganin sa ka gani to idan ka fito kai mai nasiha lokacin ya san akwai mai gani ba mamaki ya gyara amma don kaga yayi haka ba kamar nasiha ba kawai ka shi masa da kai da shi kika masu laifi akwai buƙatar kai masa nasiha da kuma inda in bai dauka ba sannan sai ka shi masa haka malamai suka faɗa tambaya ta gaske assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya na shi ne wai mala'ikun munkar da na yi da suke rubuta lafazin shin har ma da kafiri suna tare suna da suna rubuta wannan laifin na alheri ko na munkar da nakir ba su ke rubutu ba kuma sunayen ma ba su inganta ba in yana nufin mala'iku marubuta sunansu kenan mala'iku masu rubuta ayyuka suna tare da kowane mutum ba wai musulmi kadai ba saboda ai aikin ka ne za a tara a kiyama a ce ikra kitabaka na bi nafsika saboda haka kowa suna rubuta masa amma ka ce munkar da nakir sunan ma bai inganta hadisi manzo Allah kuma ba sunan marubutan bane sannan marubutan kuma ba a gaya mana ma sunayen su ba illa dai an gaya mana akwai mala'iku biyu da suke rubutu in ka ce rafibu ati ba sunayen su bane na'am tambaya ta gaba yake cewa eh, a kan yan addaba masu daukan kiristoci da kai magana a kan cewa daukan su haramcin kuɗin ne haramun ko ko daukan su ne to mu ɗauka ɗaukan nasu ne haram ba kuɗin ba ya ya ɗauka dan yana so ya ji ne sai masa ɗaukan su ne haram ba kuɗin da ya samu ne ko to mu ɗauka hakan ya ɗauke su ya kai su suka ba shi kuɗi Allah ya ce wala akulu amalakum bainakum bil batil kai ta wace hanya ka samu wannan kuɗi ka same ta hanyar gaskiya ko ta hanyar batil saboda haka wannan kuɗi haramun ne ta duk inda ka juya tambayan ka dai tun wannan kudin haramun assalamu alaikum wa warahmatullahi tambayar ta shi ne a kan cewa malamai suna cewa wasu malamai suna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne farkon halitta kuma shi ne karshen manzanni karshen adami cikin to ana cewa kina gina annabi adam ana cewa ana cewa masu cewa nan karya suke ba annabi ne farkon halitta wajibi ne kowane musulmi ya da haka hadisi ya inganta daga annabi hadisin yana cikin silsila hadisi na dare talatin da uku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na farko da allah ya halitta shine alkalami annabi ya faɗi wannan da bakinsa kuma wannan shine abin da ya tabbata su saboda haka ba halittar manzon allah ne farko ba Allah ya samu gani. sai tambaya ta gaba ce mutum ne yana azumi sai kwaro ya fada mace a baki ya wuce a makogwaransa